Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington ke zuwa mu kai tsaye. To sai a mana afuwa bisa rashin jin kaɗe-kaɗe kamar yadda muka sawa buɗewa mun ɗan samu ɗan na'ura ne a yau. Da farko barkama da wani lasariya sunana Sarfil Hashin Gumel tare nake da baba ya kuma makere da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Lahadi 29 ga watan Janairun sabuwar shekarar 2023. a cikin shirin za a ji cewa babban bankin najeriya ya ƙara wa'adin daina karɓar tsaffin kuɗi a najeriya haka kuma daidai akan batun sauyin kuɗin za mu ji ra'ayoyin wasu 'yan najeriya game da wannan wa'adi da aka ɗaga da kuma halin da suka faɗa ciki daga nan kuma za mu je ƙasar ghana don jin cewa tsohon shugaban ƙasar jan mahama ya yi jawabi a cibiyar chatham house da ke birnin london inda ya nuna tausayi kan halin da kasar Ghana ke ciki idan aka kwatanta ta da shekaru goma baya. Haka kuma za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke aiko mana da zarar injiniyoyinmu sun farfado da wannan matsala amma yanzu sai kuɗin To masu mu sai a mana afuwa bisa tangaran na'ura da muka fuskanta a yau baba Yakubu muna tare kuma ga mun shirya za mu gabatar da wannan shiri <laughs> ga kuma abin da ya faru. Eh ka san daman abu da ya zama harka ce ta na'ura sai a hankali gaskiya. yanzu ma haka ga injiniyoyin nan ga injiniya na shiwan tana ta kokarin mm. ganin sun farfaɗo da matsalar to ba mm. abubuwa da suka ɗaukan hankali ko kuma na ce da muke ɗauke da shi a yau ashirin mu mm. shine batun wannan sauyin kuɗaɗe da aka ƙara wa'adin daina karɓar tsafin kuɗi ya ka kalli wannan abin ba. To gaskiya daman can ayi kamar yadda ka faɗa wannan abin yana cikin jirin shirye-shiryen da za mu yi a yau idan mm. Allah ya yarda na'ura ta dawo za mu yi magana a eh mm. za mu sake abubuwan da muka ɗauko musamman ra'ayoyin mutane. Mm. Kamar yadda aka sani ne daman 'yan Najeriya suna jira su ji wa'adin da aka ƙayyade na ranar talatin da ɗaya za a daina amfani da karban ya sunan shi karban abin nan tsoffin kuɗi to amma Allah da ikon shi a yau to babu yanzu bari mu ji da alama sun dawo da na'ura amma to ma bari mu tafi labarai to idan har na'uran ta dawo Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri wani harin makami mai linzami da rasha ta kai akan wani birni a yankin donetsk da ke gabashin kasar ukraine ya kashe akalla mutane uku a jiya asabar yayin da sojojin ukraine suka gwabza kazamin fada da sojojin rasha a wurare da dama a gabashin kasar inda moscow ke ci gaba da kai hare-hare cikin gaggawa a daidai lokacin da kasashen yammacin duniya suka yi alkawarin kawo tankunan zamani ga kiev shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi amfani da wannan damar wajen matsawa abokan hulɗarsu na ƙasashen yamma lamba don baiwa dakarunsa makamai masu linzami masu cin dogon zango da aka fi sani da atacms domin rage karfin rasha na kai hari kan garuruwa zai yiwu a taka wa ta'addancin rasha burki idan za mu iya samar da makamai masu linzami da suka dace ga sojojinmu in ji zelensky a cikin jawabinsa na daren jiya asabar tun da farko zelensky ya ce ana ci gaba da gwabza kazamin fada a garuruwan volda da bakhmut garin da aka fi fama da hare-haren bamai na rasha a jiya asabar shugaban kasar peru dina balward ta buƙaci 'yan majalisar dokokin kasar su nemo hanyar fita daga cikin rikicin siyasa da ke ƙara yin zarfi ta hanyar amincewa da gudanar da zaɓuka a watan disamba sa'o'i kaɗan bayan da majalisar ta kada ƙuri'ankin amincewa da wannan ra'ayi da sanyin safiyar jiya asabar dinnan ne 'yan majalisar suka yi watsi da bukatar ta na kai zabuka gaba zuwa watan disamba duk da zanga-zangar kinjinin bulwark da ta barke a fadin kasar ta yi sanadin mutuwar mutane da dama mun yi nadamun cewa majalisar wannan jamhuriya ta gaza fitar da ranar da za a gudanar da babban zaɓe inda 'yan ƙasar peru za su samu sukunin zaɓo sabbin hukumomi ta hanyar demokuraɗiyya a cewar sakon da bulwar ta kafa a shafin twitter a jiya asabar ta yi kira ga 'yan siyasa da su ajiye muradun jam'iyyunsu su saka kishin al'ummar peru a gaba dubban masu zanga-zanga ne suka yi gangami a wagadugu babban birnin kasar burkina faso a jiya asabar domin nuna goyon bayan su ga gwamnatin mulkin soja kwanaki bayan da faransa ta tabbatar da janye dakarunta da musamman kamar yadda wani dan jaridan afp ya bayyana a wurin taron a dandalin park nation square da ke tsakiyar birnin wagadugu masu zanga-zanga sun rika alamomi masu ɗauke da take kamar ku kauce da mulkin mallakar ku ku kauce da manufofin faransa a afirka da kuma gaba dai da ikon cin gashin kai ga burkina faso lazare yamiego shi ne mai magana da yawun kungiyar fafutukar neman sauyi tsakanin kasashen afirka ya faɗa wa taron jama'ar cewa ba ma son ƙarin sansanonin sojojin kasashen waje a ƙasar mu muna son mutuntawa da kuma yin aiki tare cikin nasara ya ce za mu ci gaba da sanya idanu har sai kasar burkina faso ta samu 'yancinta daga masu mulkin mallaka na yamma faransa da ke zama tsohuwar mai mulkin mallaka ta kasar burkina faso ta kafa a sansanin dakarunta na musamman a birnin wagadugu sai dai ana sanya idanu sosai a kan cewarta a wurin a yayin da aƙidar kin jinin faransa ke karuwa a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To nan ba da jimawa ba, abu zai dawo da ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda yayin da ya rage kwana biyu wa'adin da aka ɗiba na daina karɓar tsaffin kuɗaɗen ya cika. Babban bankin Najeriya CBN ya sanar da tsawaita wa'adin karɓar tsaffin takardun kuɗin zuwa ranar goma ga watan Fabrairu maimakon ranar talatin da ɗaya ga watan Janairu. Daga Abuja, ga rahoton Halima Abdurra'u. sunana shehu shagari daga AYA a gaskiya ni labarin bai daga min komai ba saboda at least ai gwamnati ta bada time kusan kwana 90 a ni a ra'ayi na gaskiya lokacin yayi kai mu dai magana da insecurity ne shine mu yake damun mu akai ko su daga ko kasu daga wannan bai shahe mu ba ya shafi waɗanda sun kasance kudin gwamnati ne sunana Abdullahi Muhammad wannan abun farin ciki saboda jama'a da yawa dama sun shiga zulumi sun rasa koya za su yi da abin da suke da shi a hannu kudin nan idan ba kara wa'adin nan ba da yawa za su yi asara wasu 'yan Najeriya kenan suna bayyana yanayin da suka ji a game da kara wa'adin korafin da bankin cbn ya yi babban bankin najeriya wato cbn din ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar a yau lahadi bayan da gwamna emefiele ya gana da shugaba muhammadu buhari a fadar asorok inda aka cimma matsayar kara wa'adin amfani da tsaffin takardun kuɗi zuwa ranar goma ga watan fabrairu mai kamawa kamar yadda gwamnan cbn godwin emefiele ya bayyana a 10 day extension of the deadline from january 31 to february 10 2023 to allow collection of more old notes tun dai 'yan Najeriya daga sassan kasar daban-daban suke ci gaba da tofa albarkacin bakin su a game da matakin na CBN duk da cewa akwai waɗanda ke ganin kamata ya yi a ƙara wa'adi na wata shida sama kafin tsaffin takardun kuɗin su daina aiki. My name is Tena Ako. Even the extension of the deadline is not okay because cannot change new note in the interval of 90 days. The banks doesn't have the new note. So where should we get the new note? Sunana Shahabu Zakari. Wannan abun ki daya yin sa ba alheri bane. Mutane abun da yake gaban su daban abun da gwamnati kawa daban. Talakan Najeriya ba ta canjin kuɗi yake ba yana son ya zaman lafiya ya samu abin da zai ci amma daga wannan sai wannan yanzu ana maganar zaɓe kuma ku zo ku ce za ku canjin kuɗi wanne ne kuke so ku yanzu kamata ya duk wannan abin a rushe shi. sunana maman sumayya ne masa daga AYA to da mun. har na ce zan huta gobe saboda wannan tashin hankalin gaskiya kudaden da ake zuwa ake bamu muna dai karɓa amma kuma na yanke wa'adin kasuwa na zuwa gobe to sai kuma gashi na Allah ya sa kin zo tunda kin zo gobe zan ci gaba da kasuwa na saboda ba na son bakin magana wani zai gaya maka bakar magana mataimakin shugaba shugaban kungiyar masu sha'anin hada-hadar kuɗi ta POS a Najeriya. Dakta Kamal Abdulkadir Musa ya bayyana cewa. To wannan dama mu ai ba dan kanmu muke yi ba saboda jama'a muke ta wannan kokari. Saboda haka kwana goma ai ya fi babu. To in an ce ba dada ɗin ba ma ya za a yi. Asara ce ko ma ya aka yi wasu dole hisin. Amma ala halin a wannan hakan da aka yi an kyauta ko ba komai mutane kuma za su ƙara himmatuwa su yi kokari wanda kuɗaɗen suke nesa su kawo su kusa domin a samu a shigar musu da shi. Mu kuma a ɓangaren mu na ainihin masu harkar POS dama muna aiki ba dare ba ba rana kuma muna ta iya kokari mu yi linking up da su bankunan da muke mu'amala da su da abin da aka samu a kai musu. Malam Ahmad Bello Umar shine daraktan sashen hada-hadar kuɗi na bankin CBN. Eh to gaskiya ne yau da sahi gwamnan babban bankin Najeriya Gwado Emefiele ya je ya ziyarci shugaban kasa kuma shugaban kasa ya amince masa a ƙara wa'adin daga 31 ga watan Januwari zuwa 10 ga watan Fabrairu da ma sami dama su canza tsofaffin kuɗaɗen saboda mai da muka yi ta nana ta shine babban babban banki da kuma shi shugaban kasa ba za su yi abin da ya sa mutane cikin wahala ba za a rihe karba ne daga hannun mutane daga goma ga watan february na uku. bayan wannan wa'adin na goma ga watan february a ƙara wasu kwana bakwai na musamman a kai zuwa sha bakwai ga watan february domin waɗanda ba su iya yi ba cikin wannan lokaci suna da wata dama kuma da za su kawo kuɗin kai tsaye a mu da ke jihohi talatin da shida da abuja kamar yadda sashe na ashirin da ashirin da biyu na dokar central bank ya tanada malam ahmad ya kuma kara da cewa wannan abin da suke zalunci ne kai tsaye ba wani boye-boye ba wanda ya ce su je su karbi kusan kashi goma hannun mutane cewa kai su karbi kudin kashi out wanda aka tabbatar masu naira ɗari a dubu goma da suka saba karba mm. amma wannan da mutum zai ba da dubu ɗari a bashi dubu tsaye ina aka samu shi zalunci ne babba kuma duk wanda ya kuskura aka kama shi yana wannan abu zai dandana kudansa don hukuma za su zagaya idan ana iya tunawa batun sake fasalta kudin naira ya samu suka suka daga 'yan Najeriya da dama da suka hada da masana tattalin arziki 'yan takara da wasu 'yan ƙasa. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima Abdulrahman wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. a jiya asabar ne shugabar 'yan sandan birnin memphis a jihar tennessee ta nan amurka ta rusa sashen 'yan sanda da aka tuhumi jami'ansa da laifin lakadawa tarin nicholas duka har lahira a daidai lokacin da al'umman kasar da kuma birnin ke kokarin fahimtar wani faifan bidiyo da ke nuna yadda 'yan sanda suka lallasa wani direban bakar fata shugabar 'yan sandan sirlin davis ta ce ta saurari 'yan uwan nicholas da shugabannin al'umma da jama'an da ba su da hannu a cikin lamarin wajen yanke shawara a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce alheri ne ga kowa da kowa ta rushe sashen 'yan sanda na scorpion dindindin ta ce a halin yanzu jama'an da aka tura su sashen sun amince da wannan mataki hotunan da aka fitar a ranar juma'a sun bar tambayoyi da dama da aka gaza amsa su game da direban bakar fata da aka dakatar da kuma wasu jami'an tsaro da ke tsaye a lokacin da yake kwance babu motsi a gefen titi a jiya asabar wata girgizar kasa mai karfin maki biyar da tara ta afkawa yankin da ke dauke da iyakokin turkiya da iran inda ta lalata gidaje a cikin ainihin babban birnin lardin yankin a cewar rahotannin kafafen yada labarai da kuma ma'aikatar hasashen yanayi ta emsc kakakin hukumar bada agajin gaggawa ta iran mujtaba khalidi ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na yjc cewa yawancin lalacewar gidaje da gine-gine ya fi kamari ne a birnin hoyi girgizar kasar mai maki biyar da shida ta kuma yi zarfin kilomita 10 a ƙarkashin ƙasa in ji ma'aikatar yanayi ta emsc kafofin yada labaran iran sun ce girgizar kasar ta kai maki biyar da tara ta kuma afku ne a kusa da birnin hoi da ke lardin yammacin azerbaijan na iran jama'an agajin gaggawa na iran sun ce an aike da tawagogin ceto zuwa yankin kuma an sanya asibitoci cikin shirin kota kwana kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka rawaito wani jami'in agajin gaggawa ya shaida wa gidan talabijin kasar cewa an tafka dusar kankara a wasu yankuna da girgizan kasar ta shafa a yayin da ake fama da daskarewar kankara da kuma katsewar wutar lantarki. labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to har yanzu dai muna najeriya kuma kan batun sabbin takardun naira kafin babban bankin najeriya CBA ya tsawaita wa'adin karɓar tsaffin takardun kuɗi zuwa ranar goma ga watan fabrairu maimakon ranar 31 ga watan janairu wakilinmu na lagos babangida jibrin ya jiyo mana ra'ayoyin 'yan najeriya kan wannan sabon tsari Sana muhammad rabiu kai akwai matsala kan gaskiya sosai kuwa don gaskiya ba ka sanin akwai matsala sai ka tashi sayan abinci ko sayan abubuwa haka ko canji ka ga dai rigigimu dai ga sana ana ta yi dai bila adadin game da canjin kuɗin nan gaskiya tsakani da Allah. Kai sana'a mai Ni sana'a kabo kabo nake. to fasinjoyi na baka sabbin kuɗin ne ko kai kana ba su canji sabbi eh suna ba ni tsohi ina ba su canji amma yanzu na daina ko ba gaskiya ba yawwa na riga na daina in dai mutum yana da sabon kuɗi ya kawo in canza mashi ko ba gaskiya ba saboda canjin nan sai a hankali da shi shugaban kasa ya ce talaka ba zai sha wahala wannan canji ba ku ya kuka ji wannan kalamai nashi ha gaskiya talaka zai sha wahala gaskiya talaka dole ya sha wahala kana nufin kamar shi shugaban kasa bai san da haka ba kenan a ina shugaban kasa bai san da haka ba amma san da haka to gara ya san da cewa lalle wa'annan da mutane da ya sa ya wakilta bisa ga aikin banki gaskiya suna tauye haƙƙin mutane tsakani da Allah ko ba gaskiya ba. To baba gashi nan na wajen baba mai sai da kosai. To ya sunan baba? Sunana Hadiza Baba Sani. Kina karɓan tsaffin kuɗi ko ana baki sabbi? Eh to ina karɓan tsofaffi ina karɓan sababbi amma daga jiya na rufe karɓar tsofaffi sai sababbi nake karɓa. to kuma yau gashi nan da nake kin karɓar tsofaffin gashi nan an bani ma da kayan sana'ar ba a saya ba tunda ba kuɗi ba sabo a hannu duk sai tsofaffi wa'yansu to ya za a yi to su masu cinikin naki sun ce ba su da sabbin ne to haka suke cewa su ce wai ba su da sabbi a hannu wai su sai tsofaffi to ne kuma na ce ba zan karbi tsoho ba to ya za a yi sai mutum ya wuce ya bani da shi to gashi an baki da kullu da kuma ragowar kosai kamar na nawa kenan wannan aka baki da shi gaskiya ina yanzu kosan na in sai da shi zan yi zan sai da shi dubu biyu to yanzu ya za ki kenan gobe za ki fito to ga ni dai ga Allah zan fito amma daidai gwargwado sai an yi dan mitsitsi su wai na tsofaffin kuɗi da na karɓa in na kai kasuwa an karɓa to in na fito gobe ma ba gobe litini ba in na fito gobe na yi an kuma bani tsofaffi sai in karɓa an kai kasuwa to amma ran talata din ne suke cewa wai ba za a karɓa ba wayansu kuma sun ce wai an kara to amma dai mu mu ji karin ba to shi shugaban kasa ya ce wannan matsala bai shafi talaka ba ke kin yarda a'a ni dai ya shafe ni ko ba gaskiya ba talaka ce amma ya shafe ni to kira na guda ɗaya mu dai mun dogara ga Allah mun dogara daga su yan daga su ne su yi kokari su gyara mana an kuma daga Allah ne to Allah ya taimake mu ya gyara mana abin da zan ce kenan kawai to ra'ayin wasu talakawa kenan game da matsalar canjin kuɗi da ake fuskanta a sassa daban-daban na Najeriya babin gida jibrin murai Amurka daga Najeriya to Allah ya kyauta a gaida baban gida jibrin daga najeriya sai kuma kasar ghana inda tsohon shugaban kasar jan mahama ya gabatar da jawabi a cibiyar chatham house da ke birnin london Idris Abdullah Bako na ɗauke da ƙarin bayani. tsohon shugaban ƙasa kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke kan gaba na zama ɗan takarar shugaban ƙasa, a ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ta ndc john dramani mahama na jawabi ne a lacca da ya gabatar a chatham house da ke birnin london na ƙasar burtaniya chatham house dai cibiya ce mai zaman kanta da ke bincike kan manufofi da ƙudure-ƙuduren ƙasashen duniya ta fannin siyasa tattalin arziki shugabanci ilimi da sauransu tsohon shugaban ƙasa mahama ya fara da waiwayin yadda afirka ta yi fama da illar mulkin mallaka da shekaru shekaru da aka yi na fama da yawan juyin mulkin soji ya ce tsakanin shekarun 1980 zuwa da 90 da taimakon wasu cibiyoyin tattalin arziki wasu kasashen suka fara farfadowa musamman na ghana bayan korar najeriya ta 1983 30 years ago were even able to seamlessly integrate up to 1 million of our compatriots who were unceremoniously deported from nigeria shekaru 30 da suka gabata mun kokari wajen hada kan 'yan uwanmu kusan miliyan daya da aka kora daga najeriya zuwa ghana ba tare da haifar da da cikas ga sakamakon tattalin arzikinmu ba. Manazarta sun ce korar ta kasance ramuwar gayya ce da Najeriya ta yi a shekarar 1983 ga mummunan korar wasu 'yan Afirka ciki har da 'yan Najeriya da aka yi a Ghana a ƙarƙashin bin dokar 'yan ƙasashen waje ta 1969. John Mahama ya zargi gwamnati mai mulki da ruguza tattalin arzikin Ghana da suka gada daga gare shi a shekarar 2017. A bangaren ci gaban karni mai ɗorewa tsohon shugaban ya ce. Mammoth unemployment and limited economic opportunities continue. Rashin aiki da karancin hanyoyin bunƙasa tattalin arziki na ci gaba da fuskantar Afirka. Wannan na ƙara ta'azzara matasa kuma ana hasashen zai ƙara taɓarɓarewa nan da shekarar talatin idan ba a magance ba. Babu shakka barazana ce ga cimma burin ci gaban ƙarni mai ɗorewa da kuma ajandar Afirka ta 2063. Salahuddin Yunus Obanjo mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum. Ba wani dan kasan wajen da yake biye-biyen lamari tattalin arzikin kasar Ghana da yake so ya saka hannun jari kasar kasar ghana to ka gani so shugaban kasa ya dau dama domin ya gaya musu ko da yake lamari bai tafiyan da ya kamata amma akwai bukatar a samu yadda kasashen afirka sa'annan kuma samu yadda cikin kasar ghana cewa kamar nan zuwa gaba in allah yadda lamari ya yi ma kasar ghana kyau salihu shaibu sarauta dan jarida ne kuma mai sharhi idan za mu zo kan abin da ya fi dawo kan hankali kusan abu ne da yake ana yawan faɗi amma shi kuma ya ta kai zancen yadda za a yi mu haɗa ƙarfi da ƙarfi kasance ko da harkar kasuwanci ah, da mutunta juna tsakanin tsakanin kasashen nahiyar afirka abu ne da yake zai taimaka yana daga cikin abin da cibiyar chatham house ke yi ne shirya taruka inda ake tattauna abubuwa na shugabancin kasashe musamman waɗanda suke tunkarar zaɓe domin gano manufofin 'yan takara da kuma tantance su idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana to a gaida idris abdullah wannan shirin na zama daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wanda yanzu a agogon mai ke cewa karfe goma da minti ashirin da biyu ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke duba duk wasu batutuwa da suka shafi ma'amalar matasa da kafofin sadarwa a yanar gizo da ma irin ci gaban da aka samu a kimiyyar fasahar zamani kamar ko da yaushe dai suna na shamsiya hamza ibrahim gode ya shirya. madalla To a yau cikin shirin mun karɓi bakoncin wata 'yar matashiya da ta ƙware wajen rubuce-rubuce na boko da na addini wacce a yanzu haka har ta wallafa littafinta na farko a harshen turanci mai suna My Step Master da ke ɗauke da tarin darussa da za su amfani al'umma. Matashiyar mai suna Maryam Umar mai riga ta bayyana cewa tana amfani da kafofin sadarwa wajen isar da sakonninta ta hanyar rubuce-rubuce a kafofin inda ta ce ta yi la'akari da yadda matasa ke amfani da manyan wayoyi ba tare da sun amfana da kansu da abubuwan da kafofin suka kunsa ba hakan ya sa ta bi sau wajen amfani da irin kafar da matasa suka fi shagala a kai wajen isar da sakonninta to zamanin da muke ciki yanzu dai ya zama abin da ya zama sai addu'a sabida akwai mutanen da zaka gansu da wayoyi waya babban waya amma kuma shirme ake a cikin waya virtually yawancin mutane yanzu in ba ma kowa ba ma ko yana rike da iphone ko yana rike da samsung ko kuma wani waya irin mai suna haka saboda su a ganin su yanzu abin birgewa ne amma abin da ya kamata mutane su gane cewa akwai yanda mutum zai iya yi ya bada wani sako ya ya ba da gudunmawarsa ga al'umma ni yanda nake son na yi um, ba da gudunmawa na ga al'umma ina ma buɗe instagram page shafi a yanar gizo wanda zan dinga yin magana akan abubuwa da suka shafi zamantakewa na rayuwa zamantakewa mu na 'yan adam musamman a arewacin najeriya kuma a nahiyar afirka sai kuma na kuma dinga sassaka rubuce-rubuce na da waƙe um, ta fannin rubutu kenan ina kuma so insha Allah ya ban dama ina so na buɗe makarantar islamiyya sabida shi ilimi manzo Allah ya ce khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa mu'allamahu mafi alkhairin mutane shi su ne waɗanda suka koya karatun Qur'ani kuma suka karanta da shi saboda haka ko ba ni na zauna na tsaya akan karantar da yara ba ina sa ko in wallafa wasu malamai su karantar da yara a to da yake kin yi batu akan wato shafukan sada zumunta inda kike ganin cewa a shi ma wata hanya ce ta isar da mutane dan su amfana yanzu a wannan zamanin da muke ciki zaki gani akwai shafukan shafukan sada zumunta da yawa ana da su kuma in kika duba matasa su suka fi yawa a wannan shafukan sada akwai waɗanda suke amfani da shi ta hanyar da ya dace wasu ko ba sa yi ta hanyar da ta dace shin ya kike kallon <laughs> wannan zamanin da muke ciki da kuma yanayin amfanin waɗannan kafafen sada zumunta eh to shi kafan sada zumunta in ka kalle shi sosai kamar wuka mai baki biyu ne zaka iya yin aikin alkhairi da shi za kuma ka iya yin nashiri da shi kamar yanzu misali 'yan rawan tiktok za ka ga mace ce da sunanta bahaushiya yar musulma jikar musulma amma kuma abin da take yi a wa'annan fannukan da kuma kafafen sada zumunta bai nuni da cewa ita yar arewacin najeriya bace amma kuma in ka ƙara dubawa ta wani bangaren za ka ga fa a'a akwai malaman da suke sassaka su suke um, tunatar da al'umma da addinin su da kuma abin da ya kawo su duniya saboda haka yanzu su matasa ya rage nasu da su ji tsoron allah kuma su yi abin da ya dace dace da yin amfani da su wa'annan fannoni da kuma kafafunan sada zumunta a yanda ya kamata kuma bisa ka'ida na addinin musulunci. To kenan a takaice idan na fahimta ke ma za ki amfani da wannan kafar ta hanyar da ya dace wajen ganin cewa kin ci riban abin da aka kirkira wato kafafen To la'akari da yadda kafofin sada zumunta na yanar gizo suka yi zarra a rayuwar al'umma ta yau da kullum. Mahaifin Maryam wato Alhaji Umar mai riga wanda shi ke faɗi tashi wajen ganin ta amfanar da al'umma bisa ga tarin imomin da Allah ya mata ya yi kira ga matasa da su yi amfani da damar da kafofin sadarwa da ake da su ta hanyar da ta dace. Shi wannan al'amari da ya shafi kafafin zumunta da ake cewa social media da turanci abu ne wanda duk mai hankali ya san dole kawai mu karbi wannan canji saboda Allah shine zamani lokaci ne muka zo muka samu kanmu a ciki don haka abin da ya kamata sai a kalle shi kaman wuka da take da baki ko mashi mai eh, takwayo mai baki biyu zaka iya amfani da shi ta hanyar da ya dace ko to almuhim a saka yara tsoron Allah su san cewa duk abin da za su yi abin da ka san iyayenka ba za ka so su ji ba ko su gani to ka sani akwai wanda ya halicce ka ya halicci ka shine Allah in dai suna so ta yi tasiri ta yi inganci to su bi abin da yake maslahar su a nan duniya da su wayannan kafofin za mu iya amfani da su hanyar watsa ilimi yaɗa kasuwanci yaɗa al'adunmu masu kyau na gari da muka samu tun daga iyaye da kakanni amma in aka bari aka ce za a bi kawai menene shine jama'a yawanci suka fi yi kawai raware da ta da basu da muhimmanci to gaskiya za yara za su ta bauɗewa za su zama waɗanda ba al'umma za ta amfana da su ba gobe don haka kuma za su zama illa ga al'umma zuwa akwai rural da nake gani matakin da gwamnati kamata ta ɗauka kamar yadda wasu ƙasashe suka yi suka saka dokoki na cewa ba kowane shirme ba ne za a dinga sakan musu a cikin irin wannan kafofin na watsa labarai na zumunta abubuwan da aka san zai amfani mutane kere-kere sana'o'i ilimi zamantakewa da sauransu to mai yiwuwa za su taimaka insha Allah gaya da kuma taimakon Allah a samu a ɗinke wannan barakar da take so ta lalata tarbiyyar wasu don wasu gaskiya abin ba shi da amfani gare su. To a nan gaba ba mu san ko da akwai wani shawara da Maryam take da shi wacce za ta ba ma sauran matasa waɗanda suke tasowa ba. Shawara ta ga matasa shine idan dai mutum yana da abin da yake soye a rayuwarsa kada tunanin ko kai na mace ko kai namiji ya sa ka a gaba ka dinga jin kamar kai ba za ka iya jama'a za su ci ka gaza duk abin da kake son ka yi idan dai yana da mazauni a al'ummar mu ko in ce ma addinin mu da farko al'ummar mu da kuma yanayin zaman mu na yan nahiyar Afirka to kada mutum ya bari kowa ya ce mishi wani abu daban mutum ya yi abin da yake gani yana son ya yi kuma ya bada nashi gudunmawa ga al'umma madalla to gabaki ɗaya da haka muka zo ga karshen shirin na wannan lokaci yanzu kuma hamadadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haduwa a shiri na gaba. To masu sauraro duka-duka da haka ne za mu ce kusan muka zo karshen shirin namu na yanzu. Za mu sake dawo muku in sha Allah in an jima da dare da misalin karfe tara da rabi idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin baba ya koma makeri wanda ya taimaka wajen kawo muku shirin tare da bada umarni da kuma karanto muku labarai sai kuma injiniyan mu ta yau malama nashwan wadda ta yi aiki jajircewa wajen farfado da matsalar na'ura da muka samu mun gode sosai kuma a gafar bisa tangarɗar da aka samu sai a kasance da mu a shirin manadari na assalamu alaikum